Wani harin jirgin sama a kan iyakokin jihohin Nasarawa da Benue ya hallaka rayukan gwamman makiyaya a ƙauyen Rukubi da ke jihar Nasarawa. Harin wanda ya auku a daren jiya talata bayanai na nuni da cewa jirgin ya zazzago albarusai ne kan wasu makiyaya da suka biya kuɗi don fanso shanunsu da 'yan sintiri da gwamnatin jihar Benue ta sanya don aiwatar da dokar hana kiwo a jihar. Ardon arɗoɗin jihar Nasarawa Lawal Dono wanda shine shugaban kungiyar Miyatti Allah Kautal Hore a jihar Nasarawa ya ce an kashe mutane fiye da hamsin. E gashi mun iso wajen kenan mun samu gaggawa hamsin da uku wasu ma kafin mu zo an ce an riga an zana da wasu wasu ma ba gan su ko ba kuma an ce an kashe musu shanukai gaba daya to shine muka tambaya me yake faruwa sun ce to jirgi ne ya zo suna ganin suka aikata wannan abun suna ganin kamar sojoji ne. To ya zuwa yanzu wani yanayi ake ciki da. Ita eh, yanzu haka muna wuri yanzu haka muna wajen wani jirgi yana yawo a sama wanda ba mu iya gane washaɗi ne wanda ya aiki ne wani daban ne ba mu iya gane zo ka muna waje mutane sai guduwa suke yi mm. masu muna wannan abun da gwamnati ne domin jami'an gwamnati suke kashe mu suke kashe mu dabbobi suna so gwamnati su shigo wannan abu kamar federal government ba su shigo wannan al'amarin in ba haka ba za su kashe mu gaba su gama da mu. to sai dai har lokacin da na haɗa wannan rahoto rundunar 'yan sandan jihar nasarawa bata ce komai kan lamarin ba duk da kira da na yi wa kakakinta dsp ramhan nansel. A ɓangaren gwamnati kuwa mai ba gwamnan jihar Nasarawa shawara kan harkokin makiyaya da manoma Abubakar Ladan ya mun ƙarin haske ne kan yadda lamarin ya auku da matakan da gwamnati ke ɗauka. sakamakon akwai shanunsun da ake karɓa dama a jihar benue duk wanda irin dokan kiwon da shi gwamnatin jihar benue ya sa in sun shiga kiwo ana kama dabbobi an kama shanunsu ne sama da shanu ɗari biyar an kai jihar benue shine suka je sun nemi kuɗi na fansa na wannan shanu miliyan ashirin da bakwai sun je sun karbi wa'annan shanu bayan an ba su shanun ne shine aka biyo su da jirgi aka zo aka sake bombin ɗin su wajen da suke sauke wannan shanun domin su dawo da su inda suke zama ya zuwa yanzu adadin mutane nawa kuka samu sun rasa ransu maganan da muke da ke yanzu ina na inda waje inda abin ya faru a yanzu haka mun kirga gawa ashirin da bakwai a nan garin rukubi bayan haka akwai gawarwakin da aka ɗauka an je an binne mutane hudu wanda akwai kuma wayanda aka ji musu ciwo wasu an kai su lafiya a lafiyan kuma an samu wayanda suka rasa rayukansu akalla mutane biyu. To ya zuwa yanzu wani mataki kuka ɗauka musamman a gwamnatance? Ita gwamnati jihar Nasara tana iya bakin kokarin ta ga cewa ta zauna da kowane kabila lafiya kuma ta magance tsaro a wannan jiha ta mu Nasarawa kuma mm. tana kokarin ta dauki mataki daidai gurgudo yadda za a zauna lafiya da kuma wayannan abin da ya faru da su ganin cewa wato a kwantar musu da hankula a wannan area. Matsalar tsaro a kan iyakokin jihohin Nasarawa da Benue da yana da tsohon tarihi kuma ba wannan ne karo na farko da jirgi ke lugudan wuta kan jama'a a yankin ba domin kuwa ko a shekarar bara jirgi ya hallaka mutane da dabbobi da dama a yankin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.